من عدم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل خف عليهم واستكثر منه وتو وانا سبود وانا هذا هذا من عدم الحضور ليس يتكثر بوشيا إيه؟ آه، ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة إيه دي وهكذا لا يرمى فين يسونا كان أنتي من كان لا يرمى سونا من بل ولأجل هذا كان من عدم من عدم الحضور كفن له حضور القلب والمراقبة والجمعية والنعيم بدل الجمعية يا في أجل ya kamata a rike shi fil amali khaffa alaihi wannan yasa ainihin eh, wannan ya masa sauki wasta kasara min ya dake yake da ya aiki da yawa ya kasura fi ainihi kenan aikin nan sai yayi yawa a idonsa wa fara bi manzilati ta'ada ya koma ma kaman harkan al'ada lidha akhadha nafsahu bi takhalisihi idan ya ɗauki ransa zai kubutar da aikin amina shawa'ili daga wasu ƴan gauraye-gauraye da suka faɗo masu ɓatawa wa tanqiyatihi da tsarkake aikin min al-kadari da duklo wa jam'iyyatin qalbi da jam'iyyan zuciya din wal hamli ala Allah zuciya da himmata wurin Allah bi kulliyatihi wajada lahu thiqalan sai ya samu nauyi kan ne. na yi tsallake mai na tsallake watan tsiyafihi aka ce min alkadari wa jam'iyyatul qalbi wa jam'iyyatul qalbi nan naku ne akwai a wani kofin da ta amma gaskiyan maganar din babu wancan da aka ce wajen iya alkadari وجمعية القلب وما نما مشكلة كبيرة. إيه، سبنا كنا شيء نمبا دين ليش واي واي في شو كبيائي وشبرك الإيجابي من اللي دوكا في نوفي كمان كده خدو وجمعية القلب والهمي تتلوان روسيا جهمتا على الله تعالى Bikon ɗin ya tafi waje da na hose sai ya samu wani nauyi kan saƙal jiba'ilin. Waƙallafe an yi haifi. Tayan zai yi ƙaton ha'inonsa. Walaƙin ki za waje lahalawa taku. Idan ya samu jarɗin aiki wa sassalu kalaiki, za ta sauƙaƙa masa hamla asaliki. Wal iya me biya والتلذذ والتنعم bihi مع alihi to ganin za a yi na ainihin kai kayayuwan riya ko kayoyin riya ko shibarati ina ga shibarati ita ce kayan nan mai kama da tsibau wanda tana da karfin ya haka ta ce yaro a ƙasa an ƙasa ka za su huda maka ba sai dai ba za ta huda da ƙarfi a nan ba amma fa da shi wata ƙasa sai dai ba ta da tsinin da za ta huda da wuri bar aya ce dai ita ma al'ijabi shi ne wa ma fi dalika min shaukin riya'i kaga ƙaya ƙayan riya wa shabar al'ijabi da ainihin tsidau ɗin girman kai jiji kai sai wancan shi kenan ku